mu idan muna so mu san abin da yake faruwa misali in akwai damuwa a Najeriya game da zancen zaɓe ko wani abu za mu zauna mu ce to menene damuwan da ake da shi a Najeriya in mun fahimci damuwan sai mu ce to bari mu dubi duk duniya ina ne mutane suka samu irin wannan damuwan kuma yaya ne ne suka yi suka kawo kaman suka eh, haɗa kansu domin su kawo canji game da eh, wannan damuwa to in mun zauna mun duba za mu ga cewa kamar a Najeriya yanzu abin da zai iya kawo canji shine na ɗaya dole ne dukkan mutane misali talakawa musamman su haɗa kai abin da zai kawo wahala wajen haɗa kansu a najeriya shine wasu abubuwan na riga na faɗa da jimawa amma wasu abubuwan da za su iya kawo rashin haɗin kai shine bambancin addini akwai wasu mutane a najeriya wanda su suna so su nuna cewa don saboda bambancin addini damuwan da mutane suke da shi ba ɗaya ba ne talauci ita ba ta bambanta mutum bata ba ta bambanta mutum wai don addinin ka ba in ka zaga duniya gaba ɗaya za ka sami krista da musulmi da hindu da mutane masu addinai daban-daban in dai suna talauci suna talauci talauci shi bai damu da mai addinin ka ba in dai ka samu kanka a cikin ta kana ciki yawa kuma in ka je najeriya za ka je ka duba cewa talauci bai damu da cewa ko kai musulmi ne ko kirista ba in dai kai baka da shi baka da shi kurun ɗaya kenan Na biyu bambancin kabilanci ko kuma bambancin yare. Ko da mutane suna da damuwa maimakon su haɗa kansu za ka ga cewa kurin suna bambanta kansu saboda wannan bambancin yare ko wani abin. Akwai kuma manya wanda su kulliyomin kokarin su shine su kawo wannan bambanci din domin idan su talakawan lallai hankalin su bai taɓa zuwa ɗaya ba suka haɗa kai wannan abubuwan ba za su taɓa canjawa ba to amma in talakawa za su yi haka suna buƙatar mutane tsayayyu masu tsoron Allah a cikin shugabannin wanda za su ce to mu za mu yi aiki tsakaninmu da Allah domin mu kawo mu domin mu kawo haɗin kai domin mu kawo wannan canji to ko a nan Amerika idan mutum ya zauna ya duba za ka ga cewa akwai mutane kabilu da yawa amma sau da yawa za ka samu ba za su haɗa kai ba sai a bambanta su a ce a wannan ya fito daga ƙasar china ne a wannan ya fito daga brazil ne ko kuma a wannan ya fito daga ah, ko guatemala ko ya fito daga mexico wannan ya fito daga afirka so an dinga amfani da irin wannan to amma waɗanda suka fahimta sun san cewa idan sun haɗa kansu za su iya kawo canji amma ba su haɗa kai ba za su iya kawo canji ba to wannan abubuwan wannan hadancin haɗin kai din nan shi ne muke bukata to amma mun kasa samun shugaba wanda zai fito ko kuma shugabanni wanda za su fito su ce to duk inda za a sami mutane daga bangaren najeriya wanda suke so su kawo canji a kasan wanda za su a taimaka ma talakawa tsakaninsu da allah ba wajen suna neman kurin su tara abin duniya ba su kawo canji tsakaninsu da allah